daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. إنه da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma Amin amina zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da shirin bayan labarai daga nan sai shirin kokun san sannan mu koyi harshen farisanci isoshin rayuwa tarbiyyar iyali sannan shirin na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu amma hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu ministan tattalin arziki na ƙasar iran ya kama hanyar ƙasar saudiya don halartar wani taron tattalin arziki mai muhimmanci ƙasashen laraba a majalisar ɗikin duniya sun yi watsi da shirin donald trump na ƙasar amurka na korar falasina da gaza shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce ƙungiyar brics ta mutu yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan kuɗi da tattalin arziki na ƙasar iran yana kan hanyarsa ta zuwa ƙasar saudiya don halatta wani taro mai muhimmanci na tattalin arziki kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran yana kalto ministan tattalin arziki yana faɗar haka a shafinsa na x ya kuma ƙara da cewa yana zuwa wannan taron ne tare da gayyatar tukaransa na ƙasar saudiya da kuma shugaban hukumar lamuni ta duniya wato imf abdulnasir himmati ya bayyana cewa manufar taron ita ce tattauna hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe masu tasowa har ila taron yana son kyautata dangantaka na tattalin arziki a tsakanin kasashen asiya da kuma aiki tare da sauran kasashen duniya saboda ci gaban kasashen duniya gaba daya taron na kwanaki biyu wata dama ce ga ƙasar iran ta bunƙasa dangantakarta da sauran ƙasashen duniya jakadun ƙasashen larabawa da kuma na wasu ƙasashen duniya sun bayyana rashin amincewarsu da shirin shugaban ƙasar amurka donald trump na korar falasɗinawa daga yankin zirin gaza su kuma bayyana cewa a matsayin su wanda bayyana matsayinsu wanda yin hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa shirin trump na korar falasɗinawa daga gaza dai yana fuskantar wato ya fusata ƙasashen duniya musamman ƙasashen larabawa da musulmi sun kuma yi amincewa da duk wani abu wanda zai sauya falastinawa ƙasansu wannan yana faruwa ne bayan da hamdukasar isra'ila ta kasa kwace zirin gaza a hannun mayakan hamas da ƙawayenta na wasu ƙungiyoyin falastinawa a cikin watanni goma sha biyar da suka gabata amurka tana son abinda yahudawa ba su samu a yaƙi tsakaninsu da hamas na watanni goma sha biyar trump ya zo ya kwace ya kuma ba su da sauƙi sun ki amincewa da hakan ne don ya saba wa doka ta 49 na majalisar ɗinkin duniya a shekarar 1949 inda albanni wanda yake magana a madadin ƙasashen larabawan ya ce ba daidai ba. ƙungiyar ƙasashen laraba dai sun ƙi amincewa da hakan sun kuma amince sun kuma sami cikakken goyon bayan ƙungiyar oic ta ƙasashen musulmi da kuma ƙungiyar 'yan ba ruwanmu wato the non alliance movement ko kuma nam shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana cewa ƙungiyar tattalin arziki ta brics ta mutu saboda barazana da ya yi na ƙarawa dukkanin membobin ƙungiyar kuɗin fito ko haraji ɗari ɗari na kakin kasashensu da suke shigowa amurka tasharar talabijin ta faras nan tana ta nakaltar shugaban yana cewa maganar shugaban zai ƙara saɓani a cikin ƙasashen ƙungiyar ta brics wanda suke ganin amurka ta mamaye al'amuran tattalin arziki a duniya an kafa ƙungiyar brics ne a shekara ta 2009 kuma ƙasashe da suka fara kafa sun hada da wato brazil rasha india da kuma china amma daga baya dai ƙungiyar ta ƙara faɗaɗa inda ƙasashen afirka ta kudu iran habasha da kuma haɗaɗɗen daular laraba suka shiga ƙungiyar bayan da ƙasar rasha ta karɓi shugabancin ƙungiyar na karɓa-karɓa tana son ta aiwatar da shirye-shirye har 250 don ƙarfafa ƙungiyar trump ya kara da cewa idan kasashen brics suna son su yi watsi da dala amurka duk za a buge su da kudaden fito 100 bisa 100 ya ce idan ya yi masu haka za su dawo su yi roƙi amurka na ta cire masu wa'annan wato kudaden fito masana dai sun bayyana cewa idan brics ta ci gaba da wanzuwa za ta zama barazana ga dala amurka a matsayin kudaden da ake ajiya da su da kuma musayarsu a duniya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran sojojin hamji kasar isra'ila sun kashe falasina guda hudu a yankin yamma da kogin jordan a lokacin da suke faɗaɗa hare-haren da suke kaiwa kan falasɗinawa wanda kuma yake ɗaukar rayukan falastinawa da dama tashar talabijin ta press tv a nan tenan ta nakalto jaridar wafa ta falastina wacce ta nakalto majiyar ma'aikatar kiwon lafiya a yankin tana cewa sojojin yahudawan sun kashe abdul, abdul bashkar a sansanin 'yan gudun hijira da ke askar a kusa da garin nablus bayan albarusai sun sami kirjinsa. labarin ya kara da cewa bayan an kai shi asibiti ne sai ya ce ga garinku ko kuma dai ya yi shahada har ila yau majiyar ta kara da cewa falasinawa matasa uku ne suka yi shahada a lokacin da sojojin yahudawa suka kai hari a sansanin 'yan gudun hijira na, nuru shams wanda yake kilomita ɗaya da rabi daga garin tulkaram wanda suka yi shahadan dai sun hada da jihar muhammad hassan masharki ɗan shekara arba'in a duniya da kuma muhammad gassan abu abed ɗan shekara ashirin da uku a duniya sai kuma khalid mustapha sharif amir sannan labarin ya ƙara da cewa yahudawan suna riƙe da gawakin shahidan jiragen yaƙi hamsin ƙasar isra'ila sun kai hare-hare kan wasu muhimman wurare a kudancin ƙasar lebanon wanda hakan keta yarjejeniyar tsagaita wuta a tsakanin ƙasashen biyu ne kamfanin dillacin labaran afi na ƙasar iran ya bayyana cewa jiragen yaƙi hamsin ƙasar isra'ila sun kai hare-hare a kusa da kogin litan da kuma wani yanki da ya kira yahmur ashar ashafiq da kuma zutar asharƙiyya da kuma dair siriya da zikin da kuma yatar babu rahoto kan wanda suka ji rauni a wannan hare gwamnati a kasar isra'ila ta bayyana cewa ta kai hare-hare ne kan rumbunan wato rumbun ajiyar makamai na kungiyar hezbollah ta kasar lebanon duk tare da tsagaita wuta tsakanin hezbollah da kuma hamshi kasar isra'ila a ranar 27 ga watan nuwamban shekarar da ta gabata bayan watanni goma sha hudu da fafatawa sojojin hamsin kasar isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare a cikin kasar lebanon suna kashe wato mutanen kasar suna lalata wato makamansu suna kuma rugurguza gidajensu gwamnatin kasar lebanon dai ta shigar da kara a gaban majalisar ɗinkin duniya kan keta hurumin da hamsin kasar isra'ila take yi wa yarjejeniyar da aka kulla da lebanon amma babu abin da majalisar take yi in banda yin allah wadai masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da sharhin ban labarai me da shi akwai shirin nan na kun san sai kuma mu koyi harshen farisanci akwai kisoshin rayuwa sai kuma tarbiyyar iyali shirin na ƙarshe shine kiɗi iraniya iraniyawa da wannan kuma masu sauraron muke cewa a yi ne lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da takunkuman tattalin arziki na zalunci wanda amurka ta wa ƙasar iran wanda ni tahir amin zan karanta a ranar larabar da ta gabata ce ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta fi da wata takarda wacce ta lissafa irin jerin abubuwan da gwamnatin ƙasar amurka tun jimmy carter har zuwa gwamnati mai ci suke yi wa jumhuriyar musulunci ta iran na tsokana da kuma takura mata daga cikin al'amura masu nuna adawa ga jumhuriyar musulunci ta iran wanda gwamnatocin amurka suka ɗora ƙasar iran sun hada da kuma tattalin arziki na ɓangare guda wato na gwamnatin ƙasar amurka ita kaɗai akan ƙasar iran a ran da ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar amurka a farkon wannan shekarar donald trump ya sanya hannu akan wasu jerin dokoki sannan daga baya a ziyarar da firaministan amurka isra'ila benjamin netanyahu ya kai ƙasar ta amurka shugaban ya sanya hannu a kan abin da ya kira takunkuman tattalin arziki mafi koli kan ƙasar iran a gaskiyar al'amari dai shine shugaban ya sanya wa'annan takunkuman tattalin arziki ne a zangon shugabancinsa na farko ne takunkuman ta hana ƙasashen duniya gaba ɗaya hulɗa da ƙasar iran amma ko ƙasar amurka ta san cewa ƙarfinta a duniya halin yanzu ba zai kai yadda dukkanin ƙasashen duniya za su yi biyayya ga dokokinta ba ƙasar iran dai tana hulɗa da wasu ƙasashen duniya wanda amurka ba ta da iko a kansu don haka ba za su yi watsi da yarjejeniyar da aka kulla da su ba don haka jumhuriyar musulunci ta iran tana da wasu hanyoyi wa'anda za ta sai da ɗanyen man fetur da take da shi da kuma kayakin da take samarwa a cikin gida wanda suka hada da man fetur da dangoginsa ba tare da amurka ta isa ta hana ba don haka a halin yanzu ma gwamnatin jihunar musulunci ta iran ba za ta faɗi kamar yadda gwamnatin bashar al-assad ta faɗi a syria ba saboda takunkuman tattalin arzikin da kasashen yamma suka ɗora a kasar kamar yadda shugaban ƙasar amurka yake tunani. gaskiya ne darajar kudaden kasar iran suna daɗa faduwa a kowace rana suna kuma cutar da al'ummar kasar sannan mutane suna shan wahalar rayuwa a cikin wannan halin amma kamar yadda jagoran junjuya hali musulunci imam sa'id alil hamna'i ya bayyana shine cewa matsalar faduwar darajar kudaden kasar iran tana cikin gida ne wato gwamnatin cikin gida ne ya kamata ta gyara wasu al'amura don kyautata halin da mutane suke rayuwa a kasar kuma ya ce dole ne gwamnatin kasar ta ɗauki matakan da suka dace don kanin an cimma wannan manufar don haka dangane da takurawa kasar iran gwamnatin amurka da ta shuɗe ba ta cire ko da ɗaya daga cikin takunkuman tattalin arziki na koli wanda gwamnatin trump ta farko ta ɗora wa kasar ba maimakon haka ma ta ƙara wasu ɗaruruwan takunkuman tattalin arziki kan ƙasar ta iran don haka ta wa'annan takunkuman da trump ya sake jaddadawa a kan ƙasar iran za su wuce ba tare da trump ya ga abin da yake so a ƙasar iran ba a wani bangare kuma ma'aikatar harkokin wajen ta bayyana a baya kan cewa shirin makamashin nukiliya ƙasar iran wanda gwamnatin ƙasar amurka ta sa gaba da gaskiya sun san cewa ƙasar iran ba ta neman mallakar makaman nukiliya kuma ta san cewa ba ta buƙatar mallakan wa'annan makamai nan gaba sai dai abin da amurka ba ta so shine ƙasar iran ta mallaki fasahar nukiliya wacce tana da amfani mai yawa a ci gaban kowace ƙasa a duniya a wannan zamanin a cikin makamashin nukiliya ba makaman nukiliya ba ake samun fasahar samar da magunguna ayyukan noma fasahar samar da wutan lantarki mai tsafta wanda baya lalata yanayi fasahar gera ko tace ruwa don sha ko wasu bukatun da wasu dubban da wasu dubban cigaban zamani da ake samu a makamashin nukiliya wanda ba su da dangantaka da makaman nukiliya dangane da wannan hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran a shekarar da ta gabata ta kafa kasuwar baje koli a cibiyar hukumar iaea e da ke geneva inda ta bayyana irin amfanin da take samarwa daga makamashin nukiliya ba makaman nukiliya ba da dama daga cikin kasashen duniya wanda suka ziyarci wannan baje kolin sun ƙara gane amfanin makamashin nukiliya ba makaman nukiliya ba amma gaskiyan al'amarin shine kasashen yamma musamman amurka sun keɓe wannan ilimin ko fasahar ga kansu su kaɗai da wannan kuma suka maida sauran kasashen duniya bayansu ta yadda duk wani abu da kuke so mai kyau a fagen jinya ko magunguna ko kayakin aiki na zamani to nasu ne ya fi kyau su kaɗai dole ne kawai ku koma a wajensu don samun su don haka ne suke fakewa da sunan makaman nukiliya wa'anda suka mallaka amma ba sa son wata ƙasa ta mallaka don da shi ne suke tsorata da mutane a duniya don haka jimhuriyar musulunci ta iran ta tsaya tsayin daka don kare haƙƙinta na mallakar fasahar nukiliya ta zaman lafiya mai amfani da kuma amfanarwa ba wanda yake rusa bil'adama ya halaka shi ba masu sauraro ƙarshen sharhin ban labaran kenan. ko kun san. jama'a masu wurare assalamu alaikum yau asabar goma sha biyar ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha shida ga watan sha'aban na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu wurare ko kun san cewa shekaru ɗari hudu da sittin da ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau da goma sha biyar ga watan fabrairun shekara ta alif ɗari biyar da sittin da hudu aka haifi galileo galili wani masanin ilimin taurari a birnin Pizzo na kasar Italiya. Bayan kammala karatu yana ɗan shekara 25 a duniya, Galileo ya fara karantar da lissafi da kuma ilimin taurari. Sai kuma a shekara ta 1610 ya rubuta wani littafi akan yadda ya hangi sararin samaniya da na'urar hangen nesa wato telescope sannan kuma shine ya kera wannan na'ura da ya amfani da ita a wannan ilimi. A cikin littafin nasa ya ce, ƙwallon ƙasa da sauran taurari duk sana zagaye rana ne wanda kuma hakan ya saba wa yadda malaman coci-coci masu iko a lokacin suka yi imani wannan ya jawo tare da jijiyoyin wuya har aka gurfanar da shi a gaban kotu akan abin da ya rubuta galileo ya hangi tuddai da tsaunuka da ramuka akan doron wata da kuma yadda rana take fitar da harsunan wuta da karshe dai galileo ya rasu a shekara ta 1642 yana da shekaru 78 a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau Allah ya yi wa babban malamin addinin musulunci kuma masanin fikihu Ayatollah Said Abbas rasuwa Ayatollah Said Abbas bayan ya yi karatun boko a garinsa na Fars sannan kuma ya mayar da hankali a bangaren ayyuka na addini da kuma karatattuka na addinin musulunci a fannoni daban-daban inda ya tattaki zuwa birnin najaful ashraf na kasar iraki domin ci gaba da karatuttukansa a birnin Nijar din ya halarci tarurruka na karatuttuka daban-daban wanda suka shafi darussan manyan malaman addinin musulunci na birnin Nijar waɗanda ake komawa zuwa gare su a wannan lokaci. To amma bayan share tsawon shekaru yana gudanar da harkokinsa na addini da karatuttuka a birnin nijar na kasar Iraki. Wasu daga cikin al'ummar kasar Kuwait suka yi ta aike masa da wasiƙa suna buƙatar ya koma kasar su domin ya ci gaba da gudanar da al'amura na koyarwa da kuma rubuce-rubuce da ilmantarwa ta addinin musulunci a lokacin da yake zamansa a kasar kuwait da kuma lokacin yunkurin junju halin musulunci a kasar iran karkashin jagorancin marigayi imam kumain ayatollah abbas ya goyi bayan yunkurin da marigayi imam kumain ya yi da kuma al'ummar kasar iran baki daya tare da bayar da tasa gudunmuwar ta hanyoyi da dama da hakan ya haɗa har da gudanar da tarurruka da jawabai a lokuta daban-daban da kuma aikewa da wasiƙu zuwa ga malamai da mahukunta da kuma rarraba sakonni na hanyar kasar da kuma jawabai na imam daga wannan lokaci ne kuma ofishin jakadancin kasar iran ya sanya wando ɗaya da shi domin kowa a lokacin an tilastawa jama'a kauracewa masallacinsa da kuma wuraren tarukansa da abubuwan da yake gabatarwa na laccoci da kuma jawabai baya ga kasancewarsa mai goyon bayan gwagwarmayar al'ummar kasar iran wajen yakar gwamnatin zalunci da babake da kama karya gidansa a kasar kuwait ya kasance wata cibiya ce wadda take isar da sakonnin marigayi imam khomeini zuwa ga mabiyansa a dukkanin sassa na kasashen larabawa da ma kasashen duniya a lokacin da marigayi imam khomeini ya shirya barin birnin najaf na kasar iraki zuwa kasar kuwait an shirya cewa ayatollah abbas shine zai kasance tare da shi kuma ya kasance shine mai masaukinsa amma kuma mahukunta a kasar kuwait tare da haɗin baki da gwamnatin sarki sha sun hana aiwatar da wannan shiri bayan nasarar junju halin musulunci da aka samu a kasar iran din marigayi imam ya naɗa shi a matsayin wakilin sa a kasar to amma kuma saboda kasancewar shi ba ɗan ƙasa ba ne ya isa ƙasar kuwait ne a matsayin ɗan gudun hijira wannan ya sa an hana shi gudanar da abubuwa da dama a matsayin sa na wakilin marigayi imam wannan babban malamin addinin musulunci ya rasu a cikin shekara ta 1987 yana da shekaru saba'in da biyu a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata rana irin ta yau goma sha biyar ga watan fabrairun shekara ta alif tara bayan shafe shekaru goma sojojin mamaya na tarayyar soviet suna mamaye da kasar afghanistan da ƙarshe dai sojojin red army na tarayyar soviet sun fice da kasar ta afghanistan sakamakon turjiya da mayakan mujahidin na kasar afghanistan suka yi a gabansu manufar tarayyar soviet dai ta mamaye kasar afghanistan a shekara ta 1979 ita ce kafa gwamnatin kasa ta yar amshin shata wadda take yin biyayya sau da kafa ga moscow tare da faɗaɗa tasirin tarayyar soviet zuwa kudancin asiya wannan matakin na tare tarayyar soviet wanda ya jefa muradun amurka a yankin a cikin matsala ya fuskanci kakkausan martani daga washington wadda ta ɗauki matakin shiga kafar wando ɗaya da sojin red army na tarayyar soviet a cikin ƙasar afghanistan amma ta bayan fage ta hanyar taimakawa mujahidin da kayan yaƙi da kuɗaɗe da sauran abubuwa waɗanda suke bukata na dabarun yaƙi wanda za su ci gaba da fatattakar sojin tarayyar soviet a cikin afghanistan a ɗaya hannun kuma tun farkon mamayar ƙasar afghanistan ɗin musulmin ƙasar masu fafutuka sun tashi tsaye wajen yaƙar sojin mamaya na red army da ƙarshe kuma sun shafe shekaru goma ana gwagwarmaya da kuma gwabzawa da sojin tarayyar soviet al'ummar kasar iran tare da mujahideen sun yi nasarar korar sojojin mamaya daga kasar su tabbas idan ake la'akari da sauye-sauyen manufofin moscow na ketare da kuma matsalolin da ta fuskanta na tattalin arziki sakamakon yakin afghanistan ba ta ga wani dalili wanda zai sa ta ci gaba da kasancewa a cikin kasar afghanistan ba face janyewa daga wannan ƙasa ranar da dakar red army na tarayyar soviet suka fice da kasar afghanistan tana matsayin ranar kasa a ƙasar afghanistan ɗin baki ɗaya آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahmanu rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da yawa ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da bakwai inda za ku ji cewa Muhammad da abokinsa Hamid sun je wani dandalin wanda ake kira da dandalin Tajirish wanda ke cikin birnin Tehran wanda kuma ko shaka babu yana ɗaya daga cikin tsaffin wurare da ke cikin birnin Tehran inda ke da wata tsohuwar kasuwa mai daɗaɗɗen tarihi a cikin wannan birni. Dandalin Tajirish wuri ne wanda yake da wuraren shakatawa da kuma wani hubbare na ɗaya daga cikin jikokin manzan Allah. Sai kasance tare da mu domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid bayan da suka isa wannan wuri. To kafin a ji shirin baki ɗaya sai an fara jin kalmomi da za a amfani da su a cikinsa kamar haka. sauti Azon. kiran sallah masjid masallaci haram harami imam zade saleh imam zade saleh ɗan uwan imam rida alaihissalam Beravim. مجه بخوانیم مکرنتا آنجا چن اینجا نن ببین دوبه ما می توانیم بخوانیم مو زم ای کرنتاوا کیست؟ وانه برادر دم اوه امام رضا امام رضا نوادگان جیکوکی پیامبر اسلام منزان مسلمچی میدان دندلی میدان تجریش دندلن تجریش شلوغ می کوسو زیبا می زیبا است ینا دکاو مردم متعنی آنها می آیند سو سنا زوا زیارت زیاره نماز سله ساختمان گینی قدیمی سوهو چه جالب da کتاب کتابخانه لابورری تابلو الو استفاده امپانا همه دوکا To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji yadda tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da Hamid sai a yi ƙoƙari a kiyaye jimloli da kuma yadda ake kawo su a cikin tattaunawar. صدای اذان می آید. مسجد کجاست؟ برویم نماز بخوانیم. آنجا را ببین. آنجا حرم امامزاده صالح است. می توانیم در حرم نماز بخوانیم. امامزاده صالح کیست؟ او برادر امام رضا است. امام رضا از نوادگان پیامبر اسلام است. حرم برادر امام رضا اینجا است؟ بله، حرم امامزاده صالح در میدان تجریش است. To madalla bayan da aka ji tattauna ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji wannan tattaunawa amma da tarjamar ta a cikin harshen Hausa. صدای از آن می آید. مسجد کجاست؟ برویم نماز بخوانیم. سوتن کلن سلا یا زوا. اینا نه چی؟ مجه می سلا. آنجا را ببین. آنجا حرم امامزاده صالح است. می توانیم در حرم نماز بخوانیم. دوبا چن. اچن حبارن صالح این امامی نه. زم ایزوه از کن حبرم بی سلح امام زاد صالح کیست؟ و صالح دنگ امامی او برادر امام رضا است امام رضا از نوادگان پیامبر اسلام است شی دن اون امام ردانی امام رضا کوا دنی جی منزن الله حرم برادر امام رضا اینجا است؟ خب بارن امام رضا انن یکی بله حرم امامزاده صالح در میدان تجریش است ای خب بارن صالح دن امامی ینا دندلن تجریش To madala Muhammad da Hamid dai sun nufi ɓangaren da hubbaran zade Salih yake, kuma sun ga akwai mutane da yawa da suke zuwa ziyara a wannan wuri. Wasu suna alwala, wasu kuma a ɓangare guda suna sallah. Abin da ya birge Muhammad matuƙa. A lokacin da suka shiga cikin wannan hubbare, sun ga mutane da dama da malamai wanda ko shaka babu muhammad a matsayinsa na bako a iran wannan ya zama ɗaya daga cikin abubuwa da suka birge shi akan haka ya fara tambayar abokinsa hamid domin ƙara masa haske akan abubuwan da yake gani اینجا خیلی زیباست. خیلی هم شلوغ است. مردم تهران برای زیارت به اینجا می آیند. ساختمان حرم چقدر زیبا و قدیمی است بله اینجا قدیمی است برویم در کنار حرم نماز بخوانیم چه جالب اینجا کتابخانه هم دارد آن تابلو را ببین بله همه می توانند از این کتابخانه استفاده کنند خوب است To madalla bayan da aka ji tattauna ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji wannan tattaunawa amma da tarjamar ta a cikin harshen Hausa. اینجا خیلی زیباست خیلی هم شلوغ است نان ورن ینا ده کو کما ینا مردم تهران برای زیارت به اینجا میآیند متانن برنن تهران سنا زوانن دومین زیاره ساختمان حرم چقدر زیبا و قدیمی است گینن هوبارن ینا ده کما صهونه بله اینجا قدیمی است برویم در کنار حرم نماز بخوانیم ای نن صهون وری مجه گپن حبارن می صلاح چه جالب اینجا کتابخانه هم دارد آن تابلو را ببین اه ده قایتروا anan ما akwai ɗakin کراتو. Diba بله همه می توانند از این کتابخانه استفاده کنند ای دکا کوا نا ایا امپانی ده ونن داکن کراتو خوب است دکو madalla, Muhammad da abokinsa Hamid sun yi sallah a cikin wannan hubbare sun kuma je kusa da kabarin ɗan imami sun yi addu'a. Daga nan suka fita zuwa cikin farfajiyar wannan hubbare inda suka tsaya suna kallon hasumiya da aka ƙawata ta da gini mai kyau. Daga nan kuma sai suka fita suka shiga tsohuwar kasuwa da ke kusa da wannan hubbare. Nan ma Muhammad ya ga abubuwa da dama. da suka birge shi to da yake lokacin da muke da shi ya riga ya kawo jiki dole a nan za mu dakata domin ci gaban shirin sai a kasance tare da mu a mako na gaba a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wani shiri ne abdullahi salihu katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba thank you Isoshin rayuwa Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda ke kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma, ko cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stan na shahid atulai murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da kama ko sirar imam hassan salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam sannan limami na biyu daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam kuma da na farko ga fatima salamun alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam a cikin shirmu da ya gabata mun yi magana dangane da yadda manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam ya yi wa fati ya bar wannan duniya da kuma wasu abubuwa da suka faru kafin wafatinsa daga cikin abubuwan da suka faru dai da musibar ranar alhamis ta yadda wasu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka saba wa umarninsa na a kawo masa abin rubutu ko takarda don ya rubuta musu wani abu idan sun yi riko da shi ba za su taɓa ba har abada amma wasu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam suka saba masa suka ma maida masa martani da cewa alkur'ani ya ishe mu saboda dama sun san abin da zai rubuta don ya sha faɗa musu kan cewa zai bar abubuwa biyu a cikinsu littafin Allah da kuma iyalan gidansa sallallahu alaihi wa sallam sannan sun san cewa shugaban iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine Ali da Abi Talib alaihi salam su kuma ba a shirye suke su bi aliyu da abi talib salam ba don dan shekara talatin ne kawai a duniya don su kuma manya-manyan sahabbai ne masu shekaru kimanin sittin ko fiye da haka Ban da haka ba sa son annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma cikamakin annabawa ya fito daga bani hashim sannan shugabannin musulmi ko halifofi gaba ɗaya har duniya ta nade su fito daga 'ya'yansa sannan sauran gidajen larabawa musamman banu umayya ba su da komai cikin shugabanci wannan ya sa suka ƙuduri aniyar cewa ba za su bar iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa su karbi shugabanci bayan wafatinsa ba don haka bayan wafatinsa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa ya umarci Aliyu da Abi Talib alaihi salam ya ce ya kasance tare da shi har sai ya rufe shi a cikin kabarinsa sannan abinda Ali alaihi salam yayi kenan shi ya yi masa wanka sannan shi ya fara yi masa sallah shi kaɗai sannan musulmi suka zo gungu-gungu suna shiga cikin ɗakin suna masa sallah maza da mata manya da yara duk sun yi masa sallah daga nan sai imam ali salam ya tashi ya tashi zai sa shi a kabarinsa sai mu gira da gangan ya yada zobinsa a cikin kabarin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wa aliyu alaihi zobe na ya faɗi sai imam ali salam ya umarci ɗansa imam hassan salam ya shiga ya shiga ya ɗauko masa zobinsa sai imam hassan salam ya shiga ya ɗauko masa zobinsa a nan mughira yana son imam salam ya bar shi ya shiga cikin kabarin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam don ya yi alfahari da shi a cikin sabon manzan allah sallallahu alaihi wa sallam kan cewa shi ne mutum na ƙarshe da ya kusanto manzan allah sallallahu alaihi wa sallam kafin a rufe shi amma sai imam alaihi ya gane manufarsa sai ya ce wa ɗansa imam hassan alaihi ya ɗauko masa zobinsa don haka ne na ƙarshe wanda ya kasance kusa da manzon allah sallallahu alaihi wa daga nan sai imam alaihi ya sa shi a kabarinsa sannan ya zauna kusa da kabarin yana kuka yana kuma wasu addu'o'i yana nuna a bakin cikinsa da rabonsu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wafati ne yana ɗan shekara 63 a duniya sannan imam hassan alaihi jikansa yana ɗan shekaru bakwai a duniya don a wannan shekarun ko yara wa'anda ba tsarkakakku ba suna fahimtar al'amura da suke faruwa a kewaye da su bellantana su wa'annan tsarkakakku don haka imam hassan alaihi ya fahimci yadda manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabbansa manya-manya su tafi yaƙi tare da jagorancin usama dan zaidu amma suka ƙi sannan ya ga yadda kakansa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce su su kawo masa takarda da abin rubutu don ya rubuta musu abin da za su riƙe ba za su taɓa ɓata ba har abada amma suka yi ta jayayya a tsakaninsu a gabansa daga ƙarshe suka ce masa alkur'ani ya ishe mu don haka yana sane da wa'annan abubuwa gaba ɗaya kuma za mu yi magana a kansu a zamanin khalifa na ɗaya da na biyu nan gaba don haka ya ga irin yadda suka yi makirci don hana mahaifinsa imam ali salam karɓar halifanci bayan wafatin kakansu manzon allah sallallahu alaihi sallam bayan da ruhin manzon allah sallallahu alaihi sallam ya koma aljanna firdausi ta kuma rabu da musibin duniya sai musibu suka fara fadawa al'ummar musulmi ɗaya bayan ɗaya suna bin juna sahabbai sun fara saɓani a tsakaninsu kan wanda zai yi shugabance su sun bar wanda allah ta'ala da manzansa sallallahu alaihi wa sallam suka zaɓa musu don su ma su ɗanɗana shugabanci duk da cewa ba su cancanci hakan ba daga ciki akwai sa'adu dan ubada ya tara mutanen ansar a saƙifa yana son a yi masa bai'a a matsayin khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan labarin wafatinsa ya isa gare shi a cikin wannan hali ne dai sai labari ya iski abubakar da umar da abu ubaida ɗan jarra kan cewa ansar suna taro don zaɓen khalifa kuma shine sa'adu dan ubada daga nan sai suka yi sauri suka kai kansu sakifa inda suka shiga jayayya da ansar kan cewa su muhajirun ne suka cancanta don manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu ne bayan jayayya mai yawa daga ciki hada kalmomi mara daɗi kalmomi mara daɗi sai da ƙarshe aka yi wa abubakar bai'a a matsayin khalifa manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai sa'adu wanda bai da lafiya a lokacin yana kwance a taron da ake yi a sa'ifa ya ce a maida ni gida sai sauran kuma sun shiga gari suna faɗa mutane ga wanda suka zaɓa a matsayin khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru din da ya yi daidai da inda Allah ta'ala yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa Muhammadu bai kasance ba face manzo hakika manzanni sun shuɗe gabaninsa shin idan ya mutu ko aka kashe shi za ku juya kan dugaduganku to wanda ya juya kan dugadugansa bai cutar da allah da komai ba kuma da sannu allah zai sakawa wa'anda suka gode masa wace musifa ce ta fi wannan musiba na kaucewa hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar al'ummarsa a kanta wace musiba ce ta fi wace Allah da manzonsa su faɗa muku wannan tafarkin ne zai kai ku ya kuma tabbatar da ku kan gaskiya har abada amma sai ku zaɓi wata ba ita ba musiba kada tafi wannan ko wani ƙarin abin mamaki a cikin wannan al'amarin shine sun yi haka ne a daidai lokacin da gawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai tsarki tana nan ba a yi mata wanka ba kuma ba a yi mata sallah ko kuma ba a sanya ta a kabarinta ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci Ali da Abi Talib alaihi salam kada ya gushe tare da shi bayan wafatinsa sai ya sa shi a cikin kabarinsa don haka a daidai wannan lokacin ne wanda mai haƙƙi ya shagaltu da wani aiki mafi muhimmanci sai suka ɗauki wannan damar suka kwace iko daga hannunsa kafin ya kammala aikin jana'izar manzon Allah sallallahu alaihi sallam sun kammala komai na kwace shugabanci daga hannunsa saɓanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya buƙace su su yi wasu malaman tarihi sun bayyana cewa halifa na farko da kuma halifa na biyu wato da abubakar da umar da wasu da dama waɗanda suke tare da su a lokacin sun shagaltu da neman al'amuran shugabanci sun shagaltu da neman al'amuran shugabanci ya tabbata a gare su don haka ba su sami damar sallar gawar manzan Allah sallallahu alaihi sallam mai tsarki ba imam ali salam ya kawo wannan a cikin hudubarsa ta 150 a cikin littafin najil balaga inda yake cewa har sai da Allah ya ɗauki ran manzansa sallallahu alaihi sallam wasu mutane suka juya baya daga su don haka dole ne za mu gudanar da bincike ko da kaɗan ne saboda yana da nasaba da rayuwar imam hassan salam kai tsaye don kauda shugabanci daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana da mummunan tasiri ga al'ummar musulmi kai tsaye ko kuma yana da nasaba da makomar duniya gaba ɗaya wannan al'amarin ya sauya tarihin addinin musulunci da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne suka karbi jagoranci a bayansa tun bayan wafatinsa to da kuwa tarihin musulunci bai kasance bakin tarihi kamar yadda ya kasance a halin yanzu ba da kuwa addinin musulunci ya mamaye duniya tun da dadewa da babu yaƙe-yaƙe ba da babu yaƙe-yaƙe masu ƙona ɗanye da bushashe da suka faru a cikin tarihin wannan al'umman. da tarihin duniya ba shi ne tarihin duniya a yanzu ba da limami na goma sha biyu daga cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai shiga gaiba ba da abubuwa da dama ba su kasance kamar yadda suka kasance ba daga cikin munanan abubuwan da suka faru saboda kau da iko daga hannun iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan wafatinsa sun hada da kwaɗayin da tolaka makiya islama wanda suka yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na tsawon shekaru kimani ashirin sai da ya sami nasara a kansu a shekara ta takwas bayan hijira sai suka ce mun miƙa wuya amma imani bai shiga zukatansu ba a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwace birnin makka daga hannun abu sufiyan ne sai aka zo da abu sufiyan a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce masa lokaci bai yi ba ya kai abu sufiyan ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai ya ce na shaida tun da ka sami nasara a kanmu sai ya ce masa shin lokaci bai yi ba ka shaida ni Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wannan kam akwai wani abu cikin zuciyata sai aka ce to ko ka shaida ko kuma a sare wuyanka sai ya ce na shaida da haka Abu sufiyan da mutanen Makka suka musulunta da haka abu sufyan ya tsira daga mutuwa sannan manzon allah ya tara su a ka'aba bayan da ya tsarkake ta daga gumaka sai ya ce masu me kuke tsammani zan yi da ku sai suka ce dan uwa dan dan uwa sai ce to ku tafi na sake ku su ne ake kira tulaka ma'ana wa'anda aka 'yantar da su bayan da an sami galaba a kansu amma ba wai don sun miƙa wuyakun su musulunta ba wa'anda suka musulunta a wannan halin ne bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka sami iko har suka tilastawa Imam Hassan jika manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam miƙa masu mulki saboda bai da mataimaka daga nan kuma aka fara musiba babba al'ummar musulmi musamman mabiya iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa yau fiye da shekara 1400 bayan hijira an kashe na kashewa an ɗaure na ɗaurewa an nisantar da na nesantarwa tulaka sun sami mulki sun kuma yi mafi munin abin da mutum zai iya yi wa wani kan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sun yi wa mabiyansu haka kuma har yanzu al'amarin na ci gaba har zuwa lokacin da Allah ya zo da al'amarinsa. To masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12 na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadis za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. tarbiyyar iyali masaurare barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa ne muke dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓar masana da manazarta don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga rediyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan zuwa kasance tare da mu don jin abin da ke cikin wannan shirin har zuwa sa a wannan rana a cikin wannan shiri na yau za mu ji ta bakin madan sada zariya ne kan muhimmancin ilimi a fannin tarbiyya wanda har ila yau shine babban sakataren mu'assasar rasulul azam da ke birnin kano malam ya shirya bismillah أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dangane da mahimmancin ilimi a tarbiyya bari in fara da cewa shi addinin musulunci gudunsa. ya gini ne akan ma'arifa da ilimi wato kan komai na addinin musulunci za a yi sharaɗinsa shine ilmanta don haka nan ilimi yana ɗaya daga cikin al'amuran da suke zarurai wanda wato kowa ya sani a addinin musulunci in ka zo ayoyin alkur'ani za ka ga ta'akidi akan wannan din ayyastawa lazina ne alamun wani alamun wanda suka sani da wanda ba su sani ba za su daidaita kaga ba za su daidaita ba su su'alul inkari a cikin alkur'ani mai girma ah, idan ka zo za ka ga yarfa Allahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat Allah subhanahu wata'ala yana daukaka wanda aka zo imani ah, daga cikin ku sannan kuma wanda aka baiwa ilimi ma'ana wanda ya sami ilimi to shi kuma nashi darajat ne darajoji ne idan aka fahimci cewa talabar ilmi faridatun ala kulli musulmin wa muslima yadda yake a ruwa yan uwa sunna ko kuma talabar ilmi faridatun ala kulli musulmin neman ilimi farilla ne kan kowane musulmi namiji da kowane musulma musulma kamar yadda yake a ruwa yan uwa sunna ko kuma neman ilimi farilla ne kan kowane musulmi saboda lafazin musulmi ya kunshi mace da namiji to za a ga a zancen ilimi tabbatacce ne kuma farla ne don haka nan a babin tarbiyya ɗaya daga cikin jigogin abin da ya zama wajibi shine ya zamanto an tarbiyyantar da yaro a addini ya zama haƙƙi ne ma akan iyayensa sai ilmantar da shi karatu da rubutu a cikin ruwaya ne wato haƙƙin ɗa ne akan iyayensa su koyar da shi karatu da rubutun yasa aure su masa aure to wannan zancen koyar da karatu da rubutu ya buɗe kofa ne ya buɗe ne gaba ɗaya wanda tun yana karami ya zamanto koyon karatu da koyar rubutu su ne na farko to sannan kuma a kansa ake gina dukkan abin da za a koya to idan muka dawo babun da ya shafi hususiyya ah, na tarbiyya ah, za mu tarar da cewa wato tarbiyyar musulunci na yara ya gini ne akan wasu asasai waɗanda suke muhimman gaske sannan kuma wahada ce wadda take tana da tarabufi ma'ana tarbiyya ba wani bangare ban da wani bangare ba ne wani wato bangarori ne wanda suke haduwa gaba ɗayansu sai su zamanto sun samar da mutum na gari idan ka lura za ka tarar da cewa asasin tarbiyyar nan a cikin addini na farko akwai abin da ke share mata fage ya zamanto an tarbiyyantar da yara daga cikin tarbiyyantar da su har da abin da ya shafi zaɓa musu makarantu na farko mai da su nagartattu abinda ya zama yana da mahimmanci a addini na biyu irin tasirin tarbiyyantar da su da share fage rayuwarsu a san wannan irin tasirin haka tasirin da nagartacce a rayuwar duniya da lahira sannan kuma tun kafin zaɓin tarbiyya ɗaya daga cikin fuskokin da musulunci ya karantar na zaɓin mace ta gari shine samar da 'ya'ya masu kyau wani mutum ya zo ya ce manzan Allah yana son aure sai manzan Allah ya ce masa to ka tabbatar ka zaɓa ma ɗanka uwa ta gari wato kaga tun kafin ma aure da aka zo aka shawarci manzan Allah sai ce a zabar sai kawo zancen samar da ɗa nagari a matsayin asasin da za a kalla don a zaɓi matar aure kaga tashin farko kenan to sannan kuma akwai ladubba na musamman in aka samu ciki masu raro kaddai a shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion boh a ƙarshen hausa tv a birnin tehran inda malam sada zaria ya ci gaba da yi mana bayanin muhimmancin ilimi a tarbiyyar wata kawo abubuwan da za a ci abubuwan da ba za a ci ba abubuwan da za a kiyaye yawan karatun alkur'ani ga ita mace mai ciki kafin ma a kulla maniyan da zai haifar da daɗin akwai abubuwan da musulunci ya karantar uwa da uba su kiyaye abin da aka karhanta musu abin da aka haramta musu abin da aka ce su kiyaye lokacin saduwa bayan an zaɓi macen kenan yadda za a zauna da ita musamman a kan abin da ya shafi mu'amala ta yau da gobe wanda za ta haifar da samun abin haihuwa to an kalli sauƙin tarbiyya da samar da ɗana gari ta fuskan wayannan mu'amalolin misali akwai wasu halaye da aka ce a mata da miji kar su sadu a wannan halin saboda in aka samu ciki har aka samu ɗa ko ya to zai zama mai hali kaza mai halin son ya zubar da jini ya zama kaza a halin daba da ake ciki yanzu da halin kalare da ake ciki yanzu wanda society za ta zo al'umma za ta zo a cikin al'umma samu wasu yara masu irin wannan hali din to sai ka ga automatically yana tafiya can idan ba a kiyaye tun wannan lokacin ba so idan ka je cikin makarmar akhlaq na tabari ka samu wasu al'amura akan haka daga cikin wasu yoyin da manzan Allah yi wa imamu ali a lokacin da ya haifar da ya auren masa da yarsa fadima ta zahara so da ka samu ciki kuma akwai abin da za a kiyaye na ma'ana wuya ma'anawiyat na yar badat misali allamatul hille yana dan shekara goma sha hudu ya zama mushtahidi a ilimi ya bunƙasa a ilimi ta yadda har ya kai haddin ijtihadi wanda kai haddin ijtihadi a duniyar shi'a wani abu ne wanda sai an rayu a cikin bayan an yi karatun mukaddima ta an yi na share fage an zo an yi sato sannan a shiga babin karatun ishtihadi in an samu muwafaka a shekaru goma shekaru sha biyar shekaru kaza mutum ya zama shahidi yana bincike yana bahasi ma'ana wanda zai ke da kudurar da iya fitar da hukunci daga tushensu wato bayan an samu nagartaccen ah, foundation kamar abin da za ka kira an samu firamare na gari an samu sakandare na gari to binciken da zai zo na saman da na saman primary da sakandare kuma ya gina akan wa'annan asasai masu girma to za ka tarar da cewa alamatul dik ya zama ma'ujiza a tarihi ya zama mushtahidi yana dan shekara 14 shekara 14 ana taɗin ka a wancan lokacin shekara ta 700 da wani abu bayan hijira ko ta 600 da ƙarshen 600 zuwa farkon 700 bayan hijira lokacin ya yi <laughs> aka haife shi a lokacin ya rayuwa a karnonin tsakiya na musulunci to ba karamin mu'jiza bane ba karamin wato babban al'amari bane ga yanzu an ce alama a cikin shi'awa aka yi shiru ana nufin alama hilli ne wato ya dauke sunan alama tare da akwai alamomi kafin shi da bayan shi amma da an ce alama aka yi shiru saboda inda ra'ayoyin shi suka zamanto masu karfi a babobin fiqihu da babobin da sauran babobin ma'arif na addini ya zamanto ya dauke sunan alama to an ce na dan shekara goma sha hudu shine wasu suka kokari su san sababin haka sai suka tambayi mahaifiyarsa ko kina da wani masaniya saboda sun yi ta bincike akan babi a bababin zahiri babu wani dalili na zahiri wanda zai sa mutum ya zamanto haka na ta yadda har ya fatawa wato aka ko kuma ce ra'ayinsa ya tafi akan sabanin abin da mashhuri ya tafi akan adadin guga nawa za a cire daga rijiya rijiyar da ta mushen gafiya ko mushen bera ya shiga ciki ya gurbata ruwanta aka fitar da wannan mushen to guga nawa za a fitar sai ya zama an fitar da wannan sabon ruwan da zai fito kuma a ta tsarkaka adadi kaza mashhuri ya tafi a kai aka haka ake girma shi kuma sai ya zo ya ce shi a ganinsa wannan hukunci ga adadin ya saba da wannan ya faɗi wani adadi da ba wancan ba sai aka tambaye shi to shi kuma sai aka ga rijiyar gidansu wata rana ta taba kamuwa da irin wannan matsala din saboda ka sai aka ga yana aiki da irin fatawar da mashuri ya tafi a kai ba irin ra'ayinsa ba sai aka tambaye shi don menene to kai ga irin fahimtar da kake da ita cewa adadin a guga kaza za a cire ba guga kaza ba kai kuma ga shi na ku da rijiya ta kamu da irin wannan kai kuma an ga kana aiki da abin da mutanen ku suke aiki sai ya ce ni ban balaga ba saboda balaga a shi yanci shekara goma sha biyar ne wato shari'a ba ta hau kaina ba to masu raro ga shi dai malamin ya koro bayani da dalla amma a nan za mu sa wakafi cikin wannan shirin da ƙarshe muna yi wa malam sada zariya godiya ta musamman da waɗannan bayanan a maimakon radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran yi arkunin da na shirya na gabatar da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi a yau shirin namu yana ɗauke da sabuwar waƙa da wani mawaƙin ƙasar iran ya yi murtada gudarzi da fatan masu saurare su kan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin kamar yadda masu iya magana ke cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi bar haɗa ku da wannan mawaƙi domin jin yadda ya tsara waƙar ai saurari lafiya. ساز من پایان من آغاز من بندی شدم بازم مکن دیوانه از نازم مکن بندی شدم شو از یاد من بشنودم می فریاد من این گونه ناشاد مکن پربسته آزاد مکن این گونه ناشاد مکن پربسته آزاد اسلام من پیمان من ایمان من دیگر پری از عالمی پروا مکن عاشق شدی هاشا مکن از عالمی پروا مکن عاشق شدی هاشا مکن madalla murtada gudarzi ko saurara a cikin waƙarsa da fatan masu saurari sun ji daɗinta kuma za su ci gaba da kasance tare da mu a cikin shirinmu na gaba domin jin mu ɗauki da zuwa ɗan waƙe-waƙen da aka yi zan jalin zamun shirin a nan amma kowa da kowa ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo to www.housetv1.ng a huta lafiya. عروس فصل بهار محمدم عروس فصل بهار محمدم محمدم سمت نگار محمدم محمدم سمت نگار محمدم همگی تشت طلا به سر کنین همگی رختای نو به کنین منبرن جوون خبر کنیم باد و بارون را ببین دف مزنه باد و بارون را ببین دف مزنه که خدای گل داره کف مزنه که خدای گل داره کف مزنه مشنوی مشنوی سرنای باده مخنه پشین کلاو به کاشون بخنه آی نبندون بکنیم سحن و سرا آی نبندون بکنیم سحن و سرا هرکی از را مرسه تا بدنه هرکی از را مرسه تا بدنه عروس فصل و بهار و محمدم عروس فصل و بهار و محمدم و سمت نگار و محمدم و سمت نگار و سیب سرخ و سنج دو سکه به دو بندازیم سفره هفزین روز نو با سلام و سبزم و سیر و سما تنگ ماهی به برش یکس منو باد و بارون را بگیم دف نزنن باد و بارون را بگیم دف به خدای گل دره کف بزنن به خدای گل تبق تبق میخک و ناز بری ای خاک عزیز سرفراز همگی کل بزنین به روزگار که مگن به شادی و سرنا و ساز که مگن به شادی و سرنا و ساز عروس و ببین دف مزنه باد و بارون را ببین دف مزنه که خدای گل داره کف مزنه که خدای گل داره کف مزنه که خدای گل داره کف مزنه که خدای گل داره کف مزنه